Sabuwar corona ta dawo a Kano ta bi kan 'yan gari da 'yan gari tana aikin garari da rusa gari. Tana jefa kowa cikin haɗari. Wannan annoba dai manyan likitocin kotu su ne kaɗai maganinta. kuma tun da tuni sun san labarinta Allah ka sa iyakar wahala kenan domin dai rusa shatale-tale na yan birni mai tambarin sarauta na Kano da ke fadar gidan gwamnatin Kano yau ya sake kawo ƙarshen sa na zuku da a baya idan sun rusa sun yi barna suke cewa na 'ya'yan baba ganduje ne. Jiya na so in kwanta in yi bacci amma baccin bai a jikina. Tofa iya cewa tun ana gani a baya a tafa a masa tafi yanzu a ta wanda suka yi salakawa shi Kano sun koma kallon yi masa sun koma kallon yi masa akwai magana a ƙasa an da kibiri da rani domin lokacin da a baya idan sun afka kan kayan attajirai ko kayan talaka sun rusa suna ba da hujjar cewa an sai da ba bisa tsari ba ko kuma 'ya'yan kayan gwamna ne kwatsam kuma sai aka hangi sun rushe shataletale mafi kyawu da tsari a Kano wanda ke rawul na gidan gwamnati abin da yanzu kanawa kallo koma sama malaman sharhi kowa da irin fatawarsa mu ma daga can duniyar taurari Shagari, Botoremi wakilan cika shaida na birnin faɗi gaskiyar ka ya aiko mana sakon karta kwana. Ya ce eh, tare da sallama 'yan gari, kar ku yi mamaki, ina fatan wannan zai zama koriyar danja wajen baku hasken tafiyar garin Gano ku gane duk wani rusau da ake a Kano. Ba ana yi bane dan basu dace ba. Ana yi ne kawai domin wata nafaka da nufin sha hasken fitilar Baba Ganduje. Sun manta cewa Baba sa daga Allah ce, ya fi ƙarfin a biyo dare a jijjige a kai ta gida kamar yadda Allah ke fitar da amala ko bijimi a garke ba tare da zaɓin makiyayi ba. Haka zai ci gaba da jan zarensa wanda a yanzu kana sun gamsu cewa ba gyara kawo ku Kano ba. Botolum ce shataletalen gidan gwamnatin Kano na Kanawa ne wanda aka ɗebi kuɗin Kano aka gina aka ƙayata da kwalliyar kwalisa da ke karkaɗe buƙatar ƙwalamar sha'awar ido na gani abin burga. kuma ko wanda ke zuwa Kano a salon shiga shantin kadangare idan ya taba bi ta wajen ya san dan Najeriya babu irin sa amma duk da yadda kanawa ke gani suna yabawa yau fishi da fishin wani ya sa an tashe shi cikin dare aka dira aka ragargaza shi aka kyata masa haddi ana ji ana gani ko da yake har yanzu daga masu wancan aiki ba wata sanarwa na dalili an dai waye gari cikin talatainin dare sun yi masa kisan gilla ko da yake Bautoremi ya ce masana na fashin bakin cewa watakila ko dan yana da tambari irin na Salwatar Kano kuma daga wajen sa ne ake daukar hanya har har zuwa masarautar Kano, masarauta mai sarkin alfarma Aminu Ado dan gado, wanda da sannu ya fi ƙarfin karnuka da kurayen zamani. Botore me ce to amma da alama kanawa sun gaji da wannan hajijiya ta hawar da jinin yan gari, hakan ta sa kusan kowa ka gani a gari yanzu, hannunsa akwai tasbaha ana hailala da istighfari kan neman yafiya da roƙon Allah ya kawo ƙarshen yadda sabuwar corona ta dawo a Kano. Ba ku san mugun hatsari ba. jiya na so in kwanta in yi bacci amma baccin bai a jikina da zulmi ya zai